صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro radiyo hausa boh daga nan birnin tana ya fara watsa shirinsa na daren yau litinin kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta wanda kuma abdullahi salisu man kasin ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau murya masu sauraro isoshin rayuwa dokokin zamantakewa da kuma shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 16 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1943 kasar labanan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa kafin haka dai kasar labanan ta kasance karkashin ikon daular usmaniya amma shekara ta 2018 ta fice da karkashin ikon daular usmaniya amma kuma sai ta fada hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka banda haka majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatarwa turawan faransa halascin renon kasar labanan amma a duk tsawon mamayar da faransa ta yi wa kasar ta labanan kasar tana cikin dashashen hankula ne na kabilanci da kuma addini sai dai duk da haka ta samu incin kanta a rana irin ta yau a shekara ta uku a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 10,400 kuma tana makwabtaka da ƙasashen syria palestino da kuma tekun mediterranean masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar amurka na lokacin wato john f kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai har sau uku sannan ya zama sanata sau guda a shekara ta 1946 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban sannan shi ma mutumin mai suna jack robbie ya mutu a kurkuku bayan kamuwa da wata cuta kamar yadda 'yan sandan amurkan suka faɗa da ƙarshen masu saurari ko sun cewa shekaru 54 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1967 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuturi mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin falasinawa da isra'ila kudirin ya buƙaci yahudawan sahiyuniya su janye daga dukkanin yankunan falasinawa da suka mamaye a cikin shekara ta 1967 sannan kuma su daina zirga-zirga jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suwis sannan a rawar matsalar 'yan gudun hijira falasinawa bisa adalci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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron zukuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman su Iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kada ta bari manufofin siyasar wasu ƙasashe su rinjaye ta. Al'ummar Yaman sun yi zanga-zangar yin tir da goyon bayan da Amurka ke bawa Saudiya kan yakin ƙasar. Iran ta ce ba zai yiwu a take haƙoƙin falastinawa ta hanyar burguda gaskiya ba. an zaɓi pedri a matsayin gwarzon matashin ɗan ƙwallon turai na wannan shekara yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kada ta bari manufofin siyasar wasu ƙashe su rinjaye ta a wani taron manema labarai da ya gudanar a yau litinin kakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran sa'id zade ya kira ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kada ta bari manufofin siyasar wasu ƙasashe ya sa ta ɓata sunanta domin kawai cin muradun siyasar ƙashin kansu da yake ishara game da ziyarar da rafil grossi shugaban hukumar ta iaea e zai kai ƙasar iran a ayan kwanakin nan ya kara da cewa yana fatan ziyara ta zama mai ma'ana kamar yadda ta kasance a baya ya ce kowane lokaci muna shawartar hukuma ta tsaya a bangaren abin da ya shafi kayan aiki kada ta bari wasu ƙasashe su yi amfani da sunanta don cin manufofin siyasa da manufofinsu na kashin kai daga karshe ya ce iran da sauran ƙasashen da ke tattaunawa kan shirin nukiliyar ta suna buƙatar tabbaci daga bangaren amurka a taron biyanna da za a yi ranar 29 ga watan nuwamba da muke ciki kada tarihi ya sake maimaita kansa ta yi abin da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi na ficewa daga yarjejeniyar a shekara ta dubi da goma sha biyar al'ummar yaman sun yi zanga-zangar yin da goyon bayan da amurka ke bawa saudiya kan yakin kasar rahotanni da muka samu daga kasar yaman sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasar ne suka bazu akan titunan manyan biranen kasar domin Allah wai da haɗin gwiwar da Amurka take yi da Saudiya a ci gaba da yakin da ta ƙaddamar kan kasar ta Yemen. a tsakiyar birnin sa'ada dubban masu zanga-zanga dauke da tutocin kasar sun tayar taken yin allah da amurka da saudiya tare da ɗora hakin dukkan matsalar tattalin arziki da hararin soji da wurga ƙasar cikin yakin basasa kan ƙasar ta amurka a nasa ɓangaren yahaya omran gwamnan riƙon ƙwarya a lardin sa'ada ya faɗi cewa ya faɗi a lokacin zanga-zangar cewa amurka da abokiyar birminta wato haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce bar mai taimakawa kasar saudiya a cibiyar kai hare-hare kan asibitoci da makarantu da gidajen fararen hula da dakarun kawance da saudiya ke jagoranta ke kaiwa a kasar ta yemen daga karshe ya ce gwamnatin joe biden da sauran ƙawayenta a yankin sun ci gaba da taimakawa saudiya bangaren soji da siyasa domin samun karfin gwiwa na ci gaba da hare-haren zalunci kan al'ummar yemen da take kaiwa iran ta ce ba zai yiwu a take haƙoƙin falasɗinawa ta hanyar murƙar gaskiya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian a cikin wani sako da ya aike a shafinsa na twitter ya shirar da matakin da kasar birtaniya ta ɗauka na aina ƙungiyar mayar musulunci ta hamas a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda ya kara da cewa ba zai yiwu a rika take haƙoƙin falasɗinawa ta hanyar murguɗa gaskiya ba har ila yau ya kara da cewa kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a tsakanin al'ummomin da ke rayuwa a yankin ita ce mafitar siyasa ɗaya tilo ta warware matsalar yankin falastinu har ila yau ya kara da cewa matakin da gwamnatin burtaniya ta ɗauka kan ƙungiyar hamas ya kara tona asirin bakar siyasar nuna ƙin jinin falastina da goyon bayan gwamnatin yahudawan sahayuniya da take yi a idan duniya a nata ɓangaren da suke mayar da matani kan matakin da ƙasar burtaniya ta ɗauka a kanta hamas ta ce kamata ya yi gwamnatin birtaniya ta ji kunyar rawar da ta taka wajen kafa gwamnatin yahudan sahiyuniya a yankin falastinu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an zaɓi pedri a matsayin gwarzon matashin ɗan ƙwallon turai na wannan shekara an bayyana pedri mai buga wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona a matsayin gwarzon matashin ɗan ƙwallon kafa na ƙashen turai na bana da tot spot za ta karrama wata jarida da ake buga a ƙasar italiya ta bayyana matashin dan wasan mai shekara goma sha takwas da haihuwa cewa ba shi da tamka a fagen tamola a tsakanin 'yan wasa masu ƙasa da shekara 21 da haihuwa a kyautar da ake mata lakabi da golden boy award akalla 'yan jaridu 40 ne suka kada ƙuri'ar fitar da zakaran na bana inda 26 suka zaɓi pedri yayin da tara daga ciki kuma suka zaɓe shi a mataki na biyu sannan uku daga cikinsu suka sa shi a mataki na uku. Pedri ya samu maki 318 yayin da Jody Bellingham ya yi na biyu da maki 119 wannan shine karan farko da aka taɓa samun tazara mai yawa tsakanin na ɗaya na biyu a tarihin kyautar. Lionel Messi shine ya fara lashe kyautar da aka fara a karan farko a shekara ta 2005. Daga karshe za ku ji cewa masu binciken kayan tarihi a Morocco sun gano kayan ado mafi daɗewa a duniya. Wasu masu binciken kayan tarihi a garin Bizmone da ke kudu maso yammacin ƙasar Morocco sun gano wasu tsoffin kayan ado na mata da tarihin su yake komawa zuwa shekaru 145 zuwa 150. masu binciken sun gano sauƙin mata da mundaye da aka yi su da wasu ƙananan abubuwa da suka yi launin ja da aka samu a makonnin da suka gabata a kogon bizmone da ke kusa da isora kudu maso yammacin ƙasar ta morocco wannan yana daga cikin bincike mafi girma da aka yi ga al'ummar Morocco da ma adama kuma an yi amanna cewa waɗannan wasu sarwokin da aka gano a yi amfani da su a matsayin hanyar sadarwa a zamanin da masu binciken sun bayyana cewa kasar morocco tana ɗaya daga cikin inda aka gano tsoffin mutanen da suka fi kaifin kwakwalwa a duniya mutane biyar daga cikinsu tare su yana komawa ne zuwa shekaru dubu goma sha biyar wanda a shekara ta dubi da goma sha bakwai tawagar masu bincike da kasar faransa ƙarshen jagorancin jean jack hoblin suka gano to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. madala yanzu kuma masu sauraro sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau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 kamar da masu shiga tsakani suka sanar a ranar lahadi hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumarila kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau ya kai mu ne a sudan inda jagoran gwamnatin sojin kasar janar abdul fatah al-burhan da firaministan kasar abdullah hamdok suka cimma yarjejeniyar da za ta maido da firaministan kan karagar mulki tare da sakin jagororin farar hula da ake tsare da su tun bayan jurin mulkin da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan oktoba ne janar burhan ya kakaba dokar ta ɓaci a ƙasar kana kuma ya kifar da gwamnatin mai mulki lamarin da ya janyo suka daga ƙasashen duniya tare da haddasa gagarumar zanga-zanga a kasar babban mai shiga tsakani na sudan fadalla burma wanda shine mukaddashin shugaban jam'iyyar umma a kasar ya shaida kamfanin rancin labaran faransa cewa an cimma yarjejeniyar maido da hamduk kan mukaminsa sakamakon ganawa tsakanin zinar din da hamduk da kuma jam'iyyun siyasa na kasar da kungiyoyin fararen hula an dai shafe tsawon lokaci ana gudanar da zanga-zanga a kasar ta sudan inda bayanai da kasar ke cewa mutane akalla arba'in ne suka rasa rayukansu kana kuma wasu da dama suka jikata amurka da tarayyar afirka duk sun yi allah wadai da murkushe masu zanga-zangar daukar matakin da sojoji suka yi na kara wa'adin shekaru biyu zuwa mulkin farar hula ya kuma janyo tofin alitsi ne da kasashen duniya tare da haifar da zanga-zanga a cikin gida to domin duba halin da ake ciki a ƙasar ta sudan daga nan birnin tehran na tuntuɓi malam salman farisi wani ɗan jarida mai zaman kansa a ƙasar da farko kuma na fara tambayar sa ne kan halin da ake ciki bayan sanar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin jagoran gwamnatin sojin kasar zanar abdul fatah al-burhan da kuma firayim ministan sa abdullah hamdok yanzu ne za a iya cewa an dan samu kama an dan samu zaman lafiya an samu zaman lafiya sosai musamman daga jiya zuwa yau ganin cewa riga an yi an yi fabiyar da salama shamil wato yarjejeniya ta gaba da har shi kan tsohon firaminista da ma mai da shi a hakikanin gaskiya an samu ci gaba sosai kusan su masu sai dai kuma wasu wayanda su ma kuma ba sa san shi wannan prime minister mun zama su mutane ne wanda lokacin da aka dora shi suna adawa da dora wanda aka yi masa balle kuma koma a yanzu eh, to malam salmanu ita wannan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shi babban hafsan soji da kuma shi prime minister kamar menene take cewa ne haka manyan abubuwan da ta kunsa watanni goma sha takwas wanda za a yi zaɓe kuma a tabbatar wa farar huda mulkin demokuraɗiyya a cikin ƙasa a haka wannan yarjejeniya ta ke sannan kuma babu maganar kabila wai ku kawo ɗan kabila ku kona a'a ku dai kawo ɗan jihar ku wanda kuke so sannan kuma babu maganar jam'iyya ce jam'iyya kaza duk wannan an shafe ta. to kamar ya jama'a a nan sudan suka tarbi wannan yarjejeniyar da aka cimma. to dama ka san tun ma kafin ai haka jama'a sun yi maraba da wata yawa sun yi maraba da juyin mulki ganin yadda abubuwa suka tabarbare musamman tsaro to kuma da soja suka dawo ake ganin tsaro ya dawo da yawa sun yi murna da haka to sannan kuma yanzu sai kuma bangaren wanda su kuma suka ja baya da aka mai da firaminista sai kuma bangaren wanda su kuma suna nan dai suna suna ta yi ne jefa jefan su kan titi wanda har ma an fara masu kallon tamkar yan daba ne ya kamata a ɗauki mataki a su to ka dai da al'amari yake amma mafi yawanci jama'a gaskiya yanzu al'amari domin ba kowa ne yake so a tashin hankali ba. yayin da lokacin da aka kwashe a baya bayan nan ana ta zanga-zangar kin jini juyin mulkin da aka yi an ambato cewa mutane da dama sun jikkata wasu kuma sun rasa rayukansu shin ya gaskiyar al'amarin ne yake haka bayanan da kuke samu. to idan ire-iren ganin mu ne da aka yi zan iya cewa har aka har kawo yau ne tun daga lokacin da aka ce an yi juyin mulkin nan kawo yau a gane gani na da kuma wanda ne na dauke su zan yi na dauke hoton kawo mutum goma sha takwas kenan ko zuwa sha tara wanda yana da alƙalin masu da yawa ma na san su wasu na san iyalansu yau wato wannan shi zan iya dorarwa amma jikatattu jikatattu zan iya ce maka ban iya sanin adadin jikatattu gaba ɗaya ba tunda zan iya cewa ina da rubutu rubutacce a gona kamar mutum hamsin da hudu wanda kuma baya da na an ƙara samun wasu wanda kuma ni kafata bata samu zuwa gurin ba balle tantance arzikin Eh, to ganin cewa dama kamar kanuwan 'yan kasar sun rabu ne akwai masu goyon bayan suri akwai masu goyon bayan gwamnatin farar hula wadda aka kifar aka dawo da ita shin yanzu a cewa kura ta lafa game da zanga-zangar da suke yi eh za yi cewa kura ta lafa ma sosai fiye da da kura ta lafa sosai fiye da dangane da shi jawaban nan da shi wannan shugaban sojoji ne yake yi burhan magana a ajiye kabilanci gefe kasan dama abu ne wanda yake susa wa bakaken fatar kasan nan abin da ke masa kai kai dama abin da suke nema kenan su ji wani shugaban kasa ya ce sai sai suke ji a bakin sa to wannan ya kwantar da wutar zanga-zanga kusan za a iya cewa sun ko saba'in daga cikin ɗari an samu lafawa sosai sosai to amma ba san kuma abin da gaba za ta ko zuwa an jima ba tunda kamar yadda na gaya maka akwai sauran yan jauran wanda su har yanzu ba su yadda ma da koma wani irin abu aka shirya ba in dai ba kawai a tashin hankali ba. an ga kamar kasashen duniya sun yi ta wasu sun shiga tsakanin wasu sun ta bukatar kamar a kai zuciya nesa wasu sun fara danganta cewa kamar eh, matsin lamba ne daga kasashen ƙetare ya sanya aka sake dawo da gwamnatin farar hula kamar ya ne gaskiya al'amari yake anan eh, wannan tabbas ne ba a yi ba akwai matsin lamba daga kasashen waje sannan kuma su kuma su mahukuntan nan suna jin tsoron wani abu shi takunkumi kuma abin da zai je ya komo zuwa gaba kuma a koma a tuhume su domin kafin duk abin da aka dama akan aje tarihin sa watan wata rana a nemo ka to sun riga sun yi hangen nesa kuma sun ga wannan shine mafi abin da ya dace kuma kasashen duniya nan ana kwaɗayin abin hannunsu to dole ne abu abin da suke so misali ga kamar magana da kasar saudiya ta yau da kasar qatar da su dubai da ita kanta kasar amurka da ita ga safi sun yi magana cewa sun yi maraba da abin da wannan makotan su zai suka aikata a yanzu to kaga zama abin da suke so din kenan wannan shi ne to idan muka koma game da batun rayuwa ko kuma ce tsadar rayuwa wadda aka san cewa ita ce umar aba'isin dai boron da kai ga kifar da tsohuwar gwamnati ta umar hassan albashir shin ya batun rayuwa yake yanzu game da kayayyakin masarufi da dai sauransu yanzu tun daga lokacin daga ranar da aka yi juyin mulki kawo yau an samu sauki da wannan tsohuwar gwamnati ana sai da buhun siga a nan pound dubu arba'in ne da hudu to lokacin da aka yi juyin mulki kwana uku da yin juyin mulki salman farisi kenan wani dan jarida mai zaman kansa a kasar sudan to jama'a masu sauraro kuma da haka ne ma muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin hakan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin kecewa da ku a kasance lafiya. madal yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo BOH ta Iraq. Gana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. To yau zan ba da tsokaci na kunce zan yi tsokaci na a kai da tsaro da kuma yadda ake taima yan uwanmu kisa gilla mafi akasari musamman dai Najeriya amma ita ma Nijar tana so ta yi ƙaurin suna fice da haka wannan abu ba za mu ci laihin manya ba ne ba za mu ce laihin wani ba ne eh waɗanda dai suke irin wannan ta'asa allah baraka wata allah ya tuni asirin su kuma in masu shirewa ne allah shiryar da su sashen hausa na radio voh hausa ta hiran kuna tare da alkasum daga nan agadar jamhuriyar nijar yau a yau za ba da ra'ayina saman wannan e sojawa na kasashen turawa wanda suke a zaune a cikin yankunan mu ba tare da eh, shawarar talakawa ba ko kuma mafi yawa talakawa ba su aminta da wannan sojawa ba saboda mu mun san da cewa a wannan yaƙi da ake yi tare da yan eh, ta'adda babu wata ɗan ta'adda wanda wuce kasashen turawa ko kuma ƙasar faransa a yadda za a diba a gani yadda makaman suke yawo da yadda yan ta'addan suke samun makamai cikin sauki ba yiwuwa a ce wannan makamai suna samun cikin sauki ba tare da ɗarmin gindin mahukumomi na ƙasashe na duniya daban-daban kamar ƙasa faransa da ƙasashenmu wa'ansu shugabannin azzalumai ne ba mutanen kirki ba ne sai ka gani suna aiki da abin da ƙasashen turawa suke bukata ko kuma ƙasar faransa mu wanga soja da suke cikin yankunan mu ba ma son su ba ma son su gobe a ba sojawan mu na ƙasashen mu sun isa su kare mu cikin allah kare mu allah taimake su su sun isa su kare ƙasashen mu cikin wanga fitar tana fitana da yake ciki a cikin tarihi fa ba wa ƙasa wani sojin wata kasa a ce shi zaya ma maganin ta'addanci cikin kasar ka sai dai ya kama ma amma mafi yawan yakin kai da sojojin ƙasashen su ya kamata su yi mafi girin shayin yakin kuma kamar yadda ƙasar mali ce ta yi kenan burkina faso ba mu ga laifin su ba dan sun mero eh, sojawan ƙasar faransa cikin eh, ƙasar su ku biyo kuna tare da alkasum daga nan agadas tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyo BOS Hausa. Mai magana sahabi bawa ila likita da kwarnak a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Eh a wannan kalar za mu yi tsokaci ne kuma da jinjina da ban girma ga kasashen mu na Afirka wanda suka fara tashi tsaye dan neman yancin su. Bari ma abin abin a yaba Da ne. Damuwa kasashen mu na jamhuriyar Nijar da sauransu za su tashi tsaye tsayen daka su kai cewa lalle lalle wannan turan mulkin mallakan sun bar mu na kasashen mu. Da ina ga hakan da ya haifa mana da ido. Ganin cewa ita wannan big frost game ita kullum ba ta neman kowace ƙasa da ta yi mulkin mallaka ta saki mutanen ta saki kowa ta saka mutane mara su yi abu da suka dama amma ban da ƙasashen da france ta yi ya ta wannan france din ba ta ƙaunar kowa da cigaba in ba ita ma lallai ni ina jinjina mu sosai na fatan kuma allah ubangiji mu ma ya bamu ƙwarin gwiwa da kuma tunanin yin nasara akan wannan bakar ƙasar ta faransa domin samun 'yancin kanmu na dindindin har abada fatan za a huta lahiya mai magana su haibawa ila duk da daga farnaka jihar mara da jamhuriyar assalamu alaikum tukar da a fi cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa vh Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BH Hausa sunana Abdulaziz Kureji daga birnin da magaram ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu a akan ra'ayi daban-daban. To ni da yau shine ra'ayi na a kan shugaban ƙasa Muhammadu Bazin, President de la Republic ya kamata ya diba halin da talakawa ƙasar shi suke ciki. Ku diba ku gani bisa kan fannin tsaro gashi abinci ya yi tsada gashi shi kuma munafukai azzalumai suna daɗa kutsawa cikin waga ƙasar tamu menene ya kamata a yi ya kamata a ce a ji tsoron allah alƙawalin da aka ɗauka a cika shi ba zo kuma mu ina kira da babban murya ku tashi da addu'a talakawa uwayen yara mu tashi da addu'a Allah ubangiji ya kare mu da dukkan wani azzalumin da zai shigo cikin kasashen mu na Afirka dan ya ga cewar ya mana walakanci ya tozartar da mu sai dai shi Allah ubangiji ya tozarta shi sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Niger assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon jamhuriyar musulunci na kuna da kullum mustapha muhammadu kadangare dan asalin garin katagirin kantu jihar tawo jamhuriyar Nijar. ina muku barka da haka ra'ayina a yau bisa ga eh, makamman yaƙi ne da shugaban ƙasarmu muhammad bazum zai saye yaƙi na farko wanda ya kamata shi ya yaƙi barayin cikin gida waɗanda suka sace kuɗaɗen makamai waɗanda aka sace na kwanakin baya su kaɗai sun isa isa idan aka yaƙo su sun isa yakin yan ta'addar kasar Nijar ba sai ya so jiragen yaƙi ba ya yaƙi barayin cikin gida sa'annan ya so jiragen yaƙi in ƙarawa za ya ƙara assalamu alaikum a tashi lafiya radio voa tehran kuna tare da shi ta tayar daga nan su jamhuriyar niger na yau na yau ni akan sojoji na kasashen waje ko wace sojoji musamman na faransa da ke cikin kasashen mu nan afirka to gaskiya mu abin da za mu ce ba mu ga amfanin su ba ba mu ga aikin da suke ba ba mu ga ranar su ba ma za a ci gaba da saboda yanzu gashi na akwai sojoji na faransa amma kullum yankin afirka za ka ji an ce nan wajen an kai hari hari wajen an kai hari na an kai hari amma duk harin nan da ake ta kaiwa ba mu ji an ce ba ga sojojin faransa suna fafata da 'yan ta'adda ko kuma ga sojojin faransa can sun kashe 'yan ta'adda da dama sai dai halar kawai dai mu da kawai mu ne da dai afirka din da suke ta yakin su dai da 'yan ta'adda suna kashe 'yan ta'adda amma ba mu taba ji an ce ga gungun sojawan faransa can ga sun kashe 'yan ta'adda ko kuma ga su suna ba ta kashi ko suna gwabza yaƙi tsakanin su ba a taba yi ba mu ba mu taba jin su ba ko kuma a ce ga sojawan faransa can sun tafi tahi suna za an kashe su ko sun yi wani nasara duka ba a taɓa samu ba. Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna sunana Siraja Haruna wanda aka sani da Litora da magaram jamhuriyar Nijar. Eh dangance da ra'ayina na yau dangance da sojojin Faransa wanda suka zo Burkina Faso wanda aka hana su shigowa wannan sai mu ce yayi daidai. Dan saboda gaskiya wannan sojoji na Faransa su duk burin su shigo wannan kasashen namu don su cutar da mu to wannan yayi daidai da suka hana su kuma kasan mu Nijar ta ba su dama su su shigo wannan kasa ta mu ta Nijar ba mu san abin da za su su yi ba to gaskiya wannan kuma mun yi tir da Allah wadda da mahakunta na Nijar da suke barin wannan sojoji suna shigowa suna cutan mu ya saboda su abun bai shahe su ba talakawa ne abun yake shafa ba a san iya abin da suka zo da shi cikin irin wannan motoci nasu mu dai Allah ka kare mu su Allah ka mana maganin abun sunan Siraji Haruna wanda aka san da Lesoro Adamu garin Jamhuriyar Nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barka kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake karɓar muku littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Laila ta ce sunan shi akwai daɗi. Wayar ta ce ta yi ƙara tana dubawa ta ga sunan su. Saurin tashi ta yi ta suka jabinta suna faɗin idan kai magariba ka zo ɗaki na ka san umma ita idan ta shiga ba ta fitowa sai ta yi isha'i. Ko da ta fito na san yanda za ka fita ba tare da ta sani ba. Hamza ya ce to Tana shiga Umma ta ce yau na ga kin daɗe har an kusan kiran sallar magriba. Laila ta ce zan shigo kenan na ga kiran shi yasa ban ɗauka ba lecture 4 to 6 muka yi ne shi yasa. Umma ta ce sannu da hanya ke shiga ciki idan kin gama abincin ki yana kicin ta ce to umma san da aiki Amira ce tsaye a jikin ɗaki ƙarami tana leƙen jikin ƙofar Amiru ne ya taho yana kiran hannu. ta sa a baki tana yi mashi nuni da hannu akan ya zo. Yana zuwa ya ce me kallo a nan dariya ta yi ta ce yaya Mufida ce ita da yi ƙarami suke rawa. Matsuwa Amir yayi yana faɗin mu gani bayan ya leƙa shi ma ya gani dariya suka sa mu ce ta zo wucewa ta gansu kusa da su ta je ta tana faɗin kai me kuke leƙe a nan rugawa suka yi da gudu suka shige ɗakin momi leƙawa ta je ta yi ta suna rawa girgiza kai ta yi ta nufi ɗakin momi tana faɗin wallahi ba ku da aikin yi Tana shiga suka haye saman gado bayan momi suka ɓoye. Momi tace ce kun yi wajen faɗa ko? Rubina ta ce ku zo ku faɗa mani abin da kuke leƙe. Momi tace me suke yi? Dariyar Mubina ta yi ta ce wai kawai ɗakin ƙarami suka je suna leƙawa, ashe wai rawa suke ta yi shi da Mufida. Dariya Mummy ta yi ta ce in dai su ƙarami ne ai sun saba, kullum ɗakin shi cikin jin sauti suke. Idan kika ga Mufida tana rawa kamar ita ce ta yi waƙar, Hamisu ya ce wallahi mu ya Mufida ta fi yayi ƙarami iya rawa. Mubina ta ce ai sai na faɗa mashi Mummy ta ce ku ƙyale ta ko ta faɗa babu abin da zai yi muku. Mummy ta ce wai har yanzu Dokta bai dawo ba gashi har an yi magariba. Turo baki na Mubina ta yi tana ta ce ni ma yanzu na gama kiran shi wayar shi a kashe Allah bin shi zan yi kawai ya ji ya daɗe. Mummy ta ce ya haƙuri na san yanzu yana hanya kila wani aiki suka tsaya yi. Ƙarar motar shi suka ji da gudu suka fita har da Mubina suka yi waje. Amir da Amira ne suka riga isa wajen suna zuwa suka rungume shi dariya yana faɗin yan biyu na da suku suka ce lafiya lau sanin da zuwa yaya ya ce yauwa buɗe bayan mota akwai sweet da ice cream ku ɗauka Ɗage shi suka yi suka nufi motar. Dariya ya yi da ya ga Mbina ta tsaya daga baya tana fushi. Matsawa ya wajen ta ya kamo hannunta yana faɗan. haba bebi yau da ni ake fushi kamar za ta yi kuka ta ce ba kai ne ka je ka daɗe ba. Jawo ta a jiki yana faɗan aiki ne ya tsaida ni. Murmushi ta yi ta ce na ɗauka ko fira ka tafi. Hannu ta hannunta ya kama suka fara tafiya ya ce haba dai fira ni yanzu babu inda zan je fira idan ba wajen bebi ba hannu ta sa ta karɓi jakar shi tana faɗin to mu je kai wanka bayan ya shiga wanka ta buɗe jakar shi fim ɗin da ta gani ta saurin cirewa ta yi ta ɗauka indiya ne tsaki ta yi ta wurgar da su murmushi yayi yana tsaye bakin kofar banɗakin Mobiya ta ce ya yau kuma wannan fim ɗin zamu kalla matsowa ya ce abokina ne ya bani ya ce suna da kyau. Mobiya ta ce Allah ni dai bana so Jamilu ya ce shi shikenan yau kowa sai ya je ɗakin shi ya kallo amma ni yau shi zan kalla ce Mobiya ta ta ce shi tun da haka ce fita ta zo ya yi saurin kamo ta yana dariya ture shi ta fara tana faɗin ka sake ni. Mazai ta ya ce wasa fa nake yi maki bebi ki bari mu ci abinci yau da wuri zamu shiga ɗaki sai a yi ƙuri'a. Murmushi Sabina ta yi ta ce na yarda. Jallabiya ya sa ya ja ta suka fita. Bayan sun gama cin abinci na ta ce tashi mu je. yaya dadi ya ce wai ni sauri me kuke yi haka Jamila ya ce wani sirri za mu yi Momi ta ce idan ya cika muku ciki za ku yi aman shi mu gani Karami ya ce yaya dan Allah ara min fim mana Jamila ya ce kai ma ka san bana kallon irin fim ɗinka a ce kullum kana kallon harbi da faɗa Mufiya ta ce wallahi sun fi daɗi na ta ce ni dai ka tashi yaya Dadi ya ce dakta kana ganin ga nan dan gidan Alhaji Sambo zai aure kai kana nan zaune cikin mata Tsotsaƙe kai ya yi, Jamilu ya ya ce, Dadi zan yi. Ummi ta ce, Ni ma dai ina so a ce zan yi biki a gidana. Idan ma kai ba za ka yi ba to ka bar Mubina ta fiddo da miji. Na san kai ne kake hana ta kula kowa. Jamilu ya ce, Allah mun ba ruwa Na ce zan zaɓa mata miji dai. To jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon BOH Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a su da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau da da Allah dai zai zama ci gaba ne dangane da bayanan da muka fara a cikin mu da ya gabata akan batun komawar bangaren yarjejeniya kan shan irin na nukiliya kan teburin tattaunawa wanda zai gudana a ranar 29 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki wanda dai shine abinda shirin namu zai dubi a kansa da kuma karasa bayanin da muka riga muka fara a shirin da ya gabata da fatan masu ware za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin ranar 29 ga wannan wata na nuwamba ce dai ranar komawa kan teburin tattaunawar nukiliya tsakanin iran daga kasashen da suka rattafa hannu akan wannan yarjejeniya wadda dukkanin bangarorin da suka rataba hannu a kanta suke kallon hakan a matsayin lamari mai matuƙar muhimmanci wanda zai iya kawo ƙarshen takaddamar da ake yi tun bayan ficewar amurka a cikin wannan yarjejeniya shekaru fiye da uku da suka gabata matakin na amurka dai ya gamu da kakkausar suka da allah wadai da ƙasashe da dama da suka hada har da ƙawayenta na turai da kuma majalisar ɗinkin duniya amma da haka wannan bai hana shugaban amurka na lokacin donald trump yin gaban kansa wajen ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba a cikin 'yan kwanakin nan dai ana ta kero rana ta hanyoyi na diplomasiya domin ganin an samu daidaiton baki da haɗuwar ra'ayi da mahanga a tsakanin iran da kuma bangaren kasashen turai akan batun komawa teburin tattaunawa dangane da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya wadda aka cimmawa a shekarun baya a zaman tattaunawar na birnin vienna wanda zai hada bangaren kasashen turan ne da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya za a tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi batun shirin irin na nukiliya da kuma abubuwan da aka cimmawa da kuma yadda za a aiwatar da abin da aka cimmawa a yarjejeniyar da ta gabata a nata bangaren kasar ta iran dai ta kafa sharaɗa dangane da yadda tattaunawar za ta kasance kuma abubuwan da za ta mayar da hankali a kan su matukar dai ana son tattaunawa ta armashi daga cikin abubuwan da iran ta kafa a matsayin sharaɗi shine ya ɗauke mata dukkanin takunkumai wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora mata waɗanda suke da dangantaka da shirin ta na nukiliya wanda donald trump ya ɗora mata da kuma waɗanda aka sanya mata kafin wannan lokaci baya ga kuma iran ɗin ta buƙaci amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya domin kuwa a halin yanzu amurka ba a bangare ce na wani yarjejeniya ba saboda haka ba ta da haƙƙin cewa upan dangane da abin da yarjejeniya ta kunsa sannan kuma wani batu wanda kasar iran din ta sanya shi a matsayin sharaɗi shine cewa amurka idan ta sake dawo a cikin wani yarjejeniya to za ta amince da ka'idoji da kuma sharaɗa waɗanda za a gindaya mata da kuma ɗaukar alkawali cewa ba za ta sake fita daga cikin wannan yarjejeniya ba idan kuma ta fita to akwai abubuwa wanda za su biyo baya wanda dukkanin bangaren yarjejeniyar za su cimma matsaya a kansu a nata bangaren gwamnatin amurka a mataki na farko dai ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimmawa a tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen turai akan komawa kan teburin tattaunawa dangane da shirin iran din na makamashin nukiliya tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya a ƙarƙashin shugabancin donald trump a shekara ta 2018 iran din ta baiwa sauran kasashen turai waɗanda suka rage a cikin wannan yarjejeniya wa'adi na cika alƙawalan da suka ɗauka waɗanda suka riga suka rataba hannu a kan su a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda dukkanin sauran ɓangaren yarjejeniyar suka rataba hannu a kan waɗannan alƙawalla to sai dai bayan shuɗewar wani tsawon lokaci wanda iran din ta bayar da wa'adi ga kasashen turan kasashen turan ba su aiwatar da ko ɗaya daga cikin alƙawalan da suka ɗaukarwa ƙasar ta iran ba daga ce kuwa har da buɗe hanyoyi na hada-hadar kuɗaɗe na bankunan ƙasar iran da kuma sauran bankuna na kasashen yammacin duniya baya ga kuma buɗe hanyoyi na harkokin kasuwanci da cinikayya da dai sauran al'amura waɗanda aka cimma matsaya akan su a tsakanin iran ɗin da kuma sauran ɓangarori na ƙasashen turai waɗanda suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya saboda rashin cika alƙawla daga ɓangaren ƙasashen turan wannan ya sa iran ɗin ta fara ɗaukar matakai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ta yi alkawali cewa matakar dai kasashen turai ba su cika alkawalin nasu ba to ita kuma za ta ɗauki wasu matakai dangane da abin da ya shafi yarjejeniyar da kuma aiki da ita iran ta ɗauki matakai kimanin guda biyar ɗaya bayan ɗaya da kuma dukkaninsu akwai tazara ta 'yan watanni a tsakanin matakan waɗannan matakai dai dukkaninsu matakai ne na jingina wasu ɓangarori na yarjejeniyar ta nukiliya inda iran din takan yi gaban kanta wajen aiwatar da abin da take ganin cewa shine maslaha gare ta da kuma shirin nata da kuma al'ummar kasarta baya ga kuma iran ta ɗauki wasu matakan waɗanda suka hada da ƙara yawan sinadarin uranium wanda take tacewa wanda ya kai zuwa kashi 20 cikin 100 wanda a bisa yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa iranian wanda iran za ta tace ba zai wuce kashi 5 cikin 100 ba ta ma sakamakon rashin cika alkawalla daga bangaren kasashen turai din iran din ta mayar da shirin ta ya koma na tace sinadarin uranium zuwa kashe 20 cikin 100 wanda kuma shine abin da kasashen yammacin turai suke ji mu tsoron cewa iran din za ta yin amfani da hakan wajen kera makaman kare dangi lokacin da iran ta fara aiwatar da wannan shiri ya ɗauki kankanin lokaci ne fiye da yadda hukumar makamashin nukiliya ta duniya da masu wurin kasashen turan suka yi tsammani domin kuwa sun ɗauka cewa iran ɗin za ta ɗauki tsawon watanni kafin ta kai ga matsayin tace sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan makonni ta kai ga wannan mataki bayan da iran ta kai ga matakin kashe 20 cikin 100 na sinadarin uranium da ke dacewa ta kuma sanar da cewa bisa la'akari da bukatar da take da ita na sinadarin uranium ta ce domin gudanar da wasu ayyuka na musamman musamman a bangaren ayyuka na kiwon lafiya da kuma ayyuka da suka shafi makamashi da kuma karfin wutar lantarki wannan ya sanya dole ta kara yawan sinadarin uranium din nata zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma a cikin 'yan watanni kaɗan bayan haka uranium da iran take tashewa ya kai kashi 60 cikin 100 wanda kuma ta bayyana cewa idan tana bukata a cikin kankanin lokaci ma za ta iya kai shi kashi 90 cikin 100 baya ga haka kuma wani matakin wanda iran ta ɗauka shine hana jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya sanya ido a wuraren da take gudanar da ayyukanta na makamashin nukiliya musamman ma manyan cibiyunta na bushahar da kuma fardo waɗanda su ne manyan cibiyun da iran ɗin take gudanar da ayyuka na musamman ta fuskatin tace sinadarin uranium to dukkanin waɗannan abubuwa da matakai da ƙasar ta iran ta yi ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin cewa sun tilasta ƙasashen yammacin turan amincewa da a sake komawa kan teburin tattaunawa tare da kasar iran din da kuma yin dubi a kan sharaɗin da ta gindaya amurka dai tana ƙoƙarin ganin cewa ta yi amfani da wasu hanyoyi na yin matsin lamba a kan ƙasashen turai musamman ma irin su burtaniya da faransa da kuma jamus da kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliya ta duniya domin samun wata dama wadda za ta kange iran daga dora mata sharɗan da ta ayyana tun daga farko wanda amurka tana son a ma wannan yarjejeniya tare da iran to amma ba tare da iran ta samu gagarumar nasarar da take bukata a wannan yarjejeniya ba a nasu ɓangaren kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya musamman ma na yankin tekun fasha waɗanda wasu daga cikinsu sun kashe biliyoyin daloli domin ganin cewa sun kawo cikas da tarnaki dangane da batun shirin iran ɗin na makamashin nukiliya da kuma sanya amurka ta ci gaba da ɗorawa iran takunkumai domin karya tattalin arzikinta suna a cikin wani yanayi na zaman ɗarɗar domin rashin sanin abin da zai faru a tattaunawar da za a gudanar a ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke ciki baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen yankin na tekun fasha waɗanda suke da kyakkyawar alaka da ƙasar ta iran sun bayyana gamsuwarsu da yadda wannan tattaunawa za ta gudana da kuma irin shirshen da ake yi a kanta musamman ma dai ƙasar qatar wadda ta kirayi sauran ƙasashen larabawa da su bayar da haɗin kai da goyon baya domin ganin cewa wannan tattaunawa akan batun shirin iran na makamashin nukiliya tsakaninta da ƙasashen turai da kuma rasha gami da china da majalisar ɗinkin duniya da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta samu cimma nasara domin kuwa a cewar gwamnatin kasar qatar matakar dai aka samu nasara a wannan tattaunawa da fahimtar juna a tsakanin iran da kuma waɗannan bangarori to hakan ba zai takaita ga ƙasar ta iran ba kawai zai zama nasara ce ga dukkanin kasashen yankin domin kuwa hakan zai taimaka wajen samun fahimtar juna da kuma kawo ƙarshen ɗarɗar da wasu ƙasashe suke yi dangane da shirin iran na makamashin nukiliya domin kuwa hakan zai bayar da dama ga hukumar makamashin nukiliya ta IAEA e da sanya ido a bisa wannan yarjejeniya akan dukkanin shirye-shiryen na Iran na makamashin nukiliya da take gudanarwa a cibiyoyinta. Masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa ƙasashe biyu wato Rasha da China waɗanda su ne manyan ƙawayen Iran matsayarsu a kan wannan batu ba ta canja ba inda tun daga farko dai matsayarsu ita ce kin amincewa da wani mataki da amurka da sauran ƙasashen turai za su ɗauka. na wa wannan yarjejeniya ko kuma yin watsi da wani bangaren ta ko kuma kinyan aiki da wasu alƙawla da aka rataba hannu akan su a cikin yarjejeniyar wannan matsaya ta rasha da china ta sanya kasashen turan sun kasa cimma komai dangane da wannan yarjejeniya bayan da ta kama hanyar taɓarɓarewa duk da ƙoƙarin da suka yi ta yi na ɗora alhakin hakan akan ƙasar ta iran ta hanyoyi da dama amma hakan bai yi nasara ba musamman ma a majalisar ɗinkin duniya kasantuwar cewa rasha da china suna da hakkin hawa kujerar naki wanda zai hana wucewar duk wani kuduri da kasashen turai za su iya gabatarwa a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da shirin iran ɗin da kuma ɗaukar mataki a kanta wanda zai halasta sabbin takunkumai a kanta. to jama'a masu saurare don ne maka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga amin Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kada ta bari manufofin siyasar wasu ƙasashe su rinjaye ta. A wani taron manema labarai da ya gudanar a yau Litinin kakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Iran Sa'id Katibzade ya kira ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e da kada ta bari manufofin siyasar wasu ƙasashe ya sa ta ɓata sunanta domin kawai cin maradun siyasar ƙashin kansu da yake ishara game da ziyarar da rafil grossi shugaban hukumar ta iaea e zai kai ƙasar iran a 'yan kwanakin nan ya ƙara da cewa yana fatan ziyara ta zama mai ma'ana kamar yadda ta kasance a baya ya ce kowane lokaci muna shawartar hukumar ta tsaya a bangaren abin da ya shafi kayan aiki kada ta bari wasu ƙasashe su yi amfani da sunanta don cin manufofin siyasa da manufofinsu na kashin kai daga karshe ya ce iran da sauran ƙasashen da ke tattaunawa kan shirin nukiliyar ta suna buƙatar tabbaci daga bangaren amurka a taron biyanna da za a yi ranar 29 ga watan nuwamba da muke ciki kada tarihi sake maimaita kansa ta yi abin da tsohon shugaban kasar Donald Trump ya yi na ficewa daga jejeniyar a shekara ta dubi da goma sha biyar. Al'ummar yaman sun yi zanga-zangar yin da goyon bayan da Amurka ke bawa Saudiya kan yakin kasar. Rahotanni da muka samu daga kasar yaman sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasar ne suka bazu kan titunan manyan biranen kasar domin Allah wai da haɗin gwiwar da Amurka take yi da Saudiya a ci gaba da yakin da ta kaddamar kan kasar ta Yemen. a tsakiyar birnin sa'ada dubban masu zanga-zanga dauke da tutocin kasar sun tayar taken yin allah da amurka da saudiya tare da ɗora hakin dukkan matsalar tattalin arziki da harin soji da wurga ƙasar cikin yakin basasa kan ƙasar ta amurka a nasa ɓangaren yahaya omran gwamnan riƙon ƙwarya a lardin sa'ada ya faɗi cewa ya faɗi a lokacin zanga-zangar cewa amurka da abokiyar birminta wato haramtacciyar kasar isra'ila ta ce bar mu taimakawa kasar saudiya a cibiyar kai hare-hare kan asibitoci da makarantu da gidajen fararen hula da dakarun kawance da saudiya ke jagoranta ke kaiwa a kasar ta yemen daga ƙarshe ya ce gwamnatin joe biden da sauran ƙawayenta a yankin sun ci gaba da taimakawa saudiya bangaren soji da siyasa domin samun karfin gwiwa na ci gaba da hare-haren zalunci kan al'ummar yemen da take kaiwa. iran ta ce ba zai yiwu a take haƙoƙin falasɗinawa ta hanyar murƙar gaskiya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian a cikin wani sako da ya aike a shafinsa na twitter ya shirar da matakin da ƙasar birtaniya ta ɗauka na aina kungiyar mayar musulunci ta hamas a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya kara da cewa ba zai yiwu a rika take haƙoƙin falasɗinawa ta hanyar murguɗa gaskiya ba har ila yau ya kara da cewa kada ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a tsakanin al'ummomin da ke rayuwa a yankin ita ce mafitar siyasa ɗaya tilo ta warware matsalar yankin falastinu har ila yau ya kara da cewa matakin da gwamnatin burtaniya ta ɗauka kan ƙungiyar hamas ya kara tona asirin bakar siyasar nuna ƙin jinin falastina da goyon bayan gwamnatin yahudawan sahayuniya da take yi a idan duniya a nata ɓangaren da suke mayar da matani kan matakin da ƙasar burtaniya ta ɗauka a kanta hamas ta ce kamata ya yi gwamnatin birtaniya ta ji kunyar rawar da ta taka wajen kafa gwamnatin yahudan sahiyuniya a yankin falastinu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an zaɓi pedri a matsayin gwarzon matashin ɗan ƙwallon turai na wannan shekara an bayyana pedri mai buga wasa a ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona a matsayin gwarzon matashin ɗan kwallon kafa na ƙarshen turai na bana da tot sport za ta karrama wata jarida da ake buga a ƙasar italiya ta bayyana matashin dan wasan mai shekara goma sha takwas da haihuwa cewa ba shi da tamka a fagen tamola a tsakanin 'yan wasa masu ƙasa da shekara 21 da haihuwa a kyautar da ake mata lakabi da golden boy award akalla 'yan jaridu arba'in ne suka kada ƙuri'ar fitar da zakaran na bana inda 26 suka zaɓi pedri yayin da tara daga ciki kuma suka zaɓe shi a mataki na biyu sannan uku daga cikinsu suka sa shi a mataki na uku pedri ya samu maki 318 yayin da jody bellingham ya yi na biyu da maki 119 wannan shine karan farko da aka taɓa samun tazara mai yawa tsakanin na ɗaya na biyu a tarihin kyautar Lionel Messi shine ya fara lashe kyautar da aka fara a karan farko a shekara ta 2005. Daga karshe za ku ji cewa masu binciken kayan tarihi a Morocco sun gano kayan ado mafi daɗewa a duniya. Wasu masu binciken kayan tarihi a garin Bizmone da ke kudu maso yammacin ƙasar Morocco sun gano wasu tsoffin kayan ado na mata da tarihin su yake komawa zuwa shekaru 145 zuwa 150. masu binciken sun gano sauƙin mata da mundaye da aka yi su da wasu ƙananan abubuwa da suka yi launin ja da aka samu a makonnin da suka gabata a kogon bizmone da ke kusa da isora kudu maso yammacin ƙasar ta morocco wannan yana daga cikin bincike mafi girma da aka yi ga al'ummar Morocco da ma adama kuma an yi amanna cewa waɗannan wasu sarwokin da aka gano a yi amfani da su a matsayin hanyar sadarwa a zamanin da. masu binciken sun bayyana cewa kasar morocco tana ɗaya daga cikin inda aka gano tsoffin mutanen da suka fi kaifin kwakwalwa a duniya mutane biyar daga cikinsu tarihinsu yana komawa ne zuwa shekaru 315 wanda a shekara ta da tawagar masu bincike da kasar faransa kashin jagorancin jean jack hoblin suka gano. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji ta yi da ke cewa mu yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.